بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 24 ga watan Ramadana shekara tara, a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar tara ga watan shida 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya biya mana bukatunmu na alkhairi dukkan su wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka ka wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu wayanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka gyara halayenmu da halayen samarinmu Allah ka gyara halayen matanmu ya Allah muna roƙonka ka gyara halayen shugabanni ka datar da su ga duka abin da yake alkhairi ne Allah ka kare su daga abin da zai zama matsala ga al'umma ko ga rayuwarsu ya Allah muna roƙonka waɗanda suke tada zaune tsaye Allah ka shiga tsakaninmu waɗanda suke kawo hayaniya da tashin hankali in masu shigewa ne Allah ka shirye da su Allah ka dawo da su tafarkin kwarai wanda ba masu ganewa ba Allah ka shigar tsakanin ɗaliban ilimi da suke neman wato fahimta saboda jarrabawansu Allah ka buɗe musu kwakwalwarsu Allah ka ba su fahimta ‘yan mu Allah ka albarkaci kasuwancinsu akwai wanda suke neman kawo gyara a fannoni daban-daban Allah ka taimaka musu muna da tambayoyi da dama a gaban mu amma kaɗan za mu taba daga ciki wannan yana cewa akwai wani hadisi yana cewa man ta'allaka tamimatan fa huwa mushrik ya ce sai wani malamin sa nasira ya ce masa babu wannan hadisi babu hadisin da ya ce la ya haramun ne ya eh, to kace malamin sira mai yiwa ba fagen ba ne hadisi amma akwai hadisai ba hadisi guda ɗaya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana mutum ya rataye wani abu a jikinsa domin neman kariya ko neman jawo wani abu kamar wanda ake sawa don kada mutum ya samu kunci na rayuwa ko talauci ba da makamantansu wani duka an hana mata shi an wukila ilaihi da kuma mata allaka wadi'a fala wa da'ala ba kuma hadisi mata allaka tamimatu da ashraka ruwayoyin hadisai da yawa sun zo daban-daban da suke hani wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya zo ya sa wani guru ko kambo zance a kafadarsa da annabi ya gani me haka sai ce wannan daga minal wahala wani ciwon su ne da suke magani da wannan kambun annabi ya ce an fi'a fa na la taziduka illa wahani cire ba abin da zai kara maka sai wahan ɗan. sai ya cire saboda haka musulmi imaninsa ya ta'allaka ne ga Allah nemansa wajen Allah tsoronsa Allah neman kariyansa wajen Allah ka karanta ayatul kursi da amanar rasul ko wa huwa da falaki da nafi Allah ya baka kariya amma daure wasu abubuwa a jikin mutum ko a jikin dabba ko a gidaje ko a motoci gaskiya ba shine karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta fuskar neman kariya mace da take zaman ta kaba za ta je sallar tarawihi ne ba za ta je ba ta yi sallanta a gida wannan kuma yana cewa malam ina so ka yi nasiha wa matansu mata wasu suna sata kudin ne, musamman matan kai an yaguwa. ya fi anguwan amma ni ban yarda ba amma ta yi haka din ne shi ko ya same shi ya ce in suka nemi kudin cefane ka bayar sai ka gaba ai cefanin ba in ka magana kuma su ce ba ka son su matar wannan anguwa ku gyara ga wani ya rubuta har da sunan anguwa in na kira anguwa zai zama wani abu shi yasa ba zan kira sunan anguwan ba amma dai sata kudin cefane ba daidai ba ne mace kansa idan tana da shi mai gida ya bayar bai isa ba ta ƙara in kuma ya rage ta gaya mai gida ga canji ya rage ina da bukata in ɗauka ko kuma ga canjin ka in yace ki ɗauka sai ki ɗauka amma musamman mace ta yi hakan da nufi mai gida ya bayar a yi cefane amma ki yin cefanin gaba ɗaya ko kuma akwai kayan cefanin sai a nuna babu in an karbi kuɗin kuma a ɗauki kayan da ya sayo a yi amfani shi kaga ya sayo kayan kuma an sayar masa wannan ba daidai ba ne a gyara wannan kuma an ce masa lokacin buɗe baki ya yi sai da ya buɗe bakinsa a shi ya ga ƙarfe shida da minti ishirin da bakwai ne lokaci bai yi ba idan ka buɗe bakinka ka gane lokaci bai yi ba sai ka kame bakinka wannan shi da abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi duhu na hadari sai aka ɗauka cewa lokacin buɗe baki ya yi aka sha ruwa sai can an jima kawai sai ga rana ta fito sai kuma aka kame annabi bai ce musu su rama ba wannan shi yasa aka ce idan mutum an ce zai rama sai in yayi abin da sani shi yana da ilimin abin yayi shi da gangan ba tilasta shi aka yi in an tilasta masa ba zai rama ba in ya manta ba zai rama ba in bai sani ba ba zai rana ba wannan kuma addu'a suke nema su rasa iyalansu a dalilin wannan fitintinu har yanzu babu labarin su yau shekara hudu suna neman addu'a in suna raye Allah ya bayyana musu in ba sa raye kuma Allah ya ba su haƙuri ya haɗa su a gidan aljanna yana da kudi bara bai kai nisabi ba bayan layya ya kai nisabi to yanzu zai cire ne daga lokacin da ka san ya kai nisabi ne in shekara ta kewa za ka cire zakka yanzu ka ce bayan layya ya kai nisabi to yanzu kenan zakkar ka bayan ba sai bayan layya in kuma kana son ladan ramadana sai ka cire wani abu ka yi sadaka fi sabilillah ka taimaka wa gajiyu da miskinai da mabukata wannan kuma baban shi yake nema wa addu'a Allah ya shiryar da shi mace ce kwana biyu kafin haihuwa sai ga wani ruwa yana dan saukowa a gare ta ya matsayin sallah eh za ta yi sallah za ta yi tsarki ta yi sallah baya wajibtar da wanka kuma baya haramtar da sallah wannan hadi ake cewa wannan ruwan da yake zuwa kafin haihuwa wannan kuma addu'a take nema ma mijinta Allah ya bashi arziki na halal amin ya rab na su nema wa mazajen su aikin arziki na halal na'am to Allah ya yawaita mana su wannan kuma kamar su biyu ne a wajen mijinsu sai mijin baya cire musu karfe da kai su suke cirewa da ɗayar ta cire sai ɗayar ta ce ki bani in cire a nakin da kika bani alhali kuma ita tana da abin da za ta cire to in tana da abin da za ta cire ba ta ce ki bata don ta cire ba sai dai in a halin da babu in an cire babu abin da za a ci to a wannan halin za a karba a cire wanda yake gida kuma sai amfani da shi wajen ci wannan su ne tambayar da suke gaban mu ko kuma wanda muka samu dama an taso suna da yawa ɗibawa muke yi kaɗan kaɗan za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu ya tsaro na ka'ani sa'ati ayyana mausaha ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيما أبدا لا يجدون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا Allah madaukaki yake ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam game da waɗanda suke tambayan sa game da ilimin kiyama yas'aluka an-nasu 'ani saa mutane suna ma tambaya game da tashin kiyama yaushe ne za a yi kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika munqaha suna ma tambaya gami da tashin kiyama yaushe ne tabbacin sa to me ke gare ka zaka ba su labari kai ma baka sani ba ila rabbika muntaha zuwa ga ubangijin ka ne karshen lamarin tashin kiyama yake babu wanda ya san yaushe za a tashin kiyama tambayoyi suna da yawa amma tambayan ba wai na neman sani ko gyara bane neman tambaya na izgili ne amma akwai wanda zai zo kuma yi tambaya kamar yadda wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah mata sa'a ya manzo Allah yaushe za a tashin kiyama sai manzo Allah ce ma za adatta laha me kan rana dawa kiyama yace ma adattu laha min kathrati salatin wala sawmin walakinni uhibbu Allah wa rasulahu ban tanadi yawan sallah ba ban tanadi yawan azumi ba sai ni na san ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah kai kana tare da wanda kake sauran tashin kiya ana ce ke cewa mun ji daɗin wannan hadisin tambayan da wannan mutum yayi mun ji daɗin shi tunda aka ce kana tare da wanda kake so muna son manzon Allah za mu tashi da shirin tashin kiya radiyallahu anhu wa Allah ya ce suna tambaya ka game tashin kiyama tashin kiyama ba wanda ya sani sai Allah amma dai ya kusa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun Mutanen hisabinsu ya kusa amma suna cikin gafala ya kusa iqtarabat saatu wa shaqqa al-qamar rana ta tsage saboda haka kiyama ta kusa dab saura kadan ai tashin kiyama abin da ya rage kadan ne to amma in ma za a yi shekara dubu goma ne kafin a yi tashin kiyama kai ai in ka mutu zaka tazo amma ta kamar kiyamatu ake cewa ba duk wanda ya mutu ai tashin kiyama tazo tunda da ya fara ganin sakamakon aikinsa dare da rana ba sa zuwa a kanka ibadarka ta kace sai dai waladin salihin ya lahu aw ilmin yuntafa'u bihi ko in ba dai abin da kai na alkhairi ba ko sadaqa jariya in ba wannan ba aikin ka yayin daga ran da aka ce ka mutu shikenan aiki ya maka tazo saboda haka binciken yaushe za a yi kiyama ba ita bace yaushe zaka mutu wanda kawai sai zaka iya mutuwa jiya ne nake karanta wani labari wani yana tafiya akan gefen titi yana tafiya ya faɗi ya mutu an zo an tsaya ana kallon shi shi tashi ta kare ba rashin lafiya ba komai ya fita a gida zai je bukatarsa uwa ya wuce haka cikinmu saboda haka mutum ya yi wa kansa kiyamun laili kiyama tana nan tafiya Allah madaukake ce kul innama ilmuha inda Allah kace musu ilimin tashin kiyama yana wajen Allah ba wanda ya san shi za a yi sai Allah ya ce wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai ko dai kiyama tana nan kusa ne tana nan kusa haka din ne amma ba wanda ya sanar da kai yaushe ne za a yi jibrilu ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'aba yace mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'il waye za a tambaya wanda ya fi mai tambayan sani in har ni Muhammadu zan sani ai kai Jibrilu kai ya kamata ka sanar da ni don kai kai ya kawo min wahayi tunda kai jibrilu baka sani ba ni ma muhammadu ban sani ba sallallahu alaihi wasallam to in annabi bai sani ba jibrilu bai sani ba ilimin sa yana ga Allah yaushe za a yi wasu lissafi na adadin shekaru da za a ce lokaci kaza za a yi ta amma yanayin duniya da muke gani alamar cewa kiyama ta kusa yadda abubuwa suke tabarbarewa abubuwa suna lalacewa ana tijara da jinan nikin mutane ana tijara da rayukan mutane don biyan bukatan abin duniya don mutum ya samu kuɗi kawai ran mutum ya zama ba komai ba iyaye sun zama ba komai ba a wajen mutane akan abin duniya mutum sai kaga zai iya bada iyayensa don ya yi tsafi wai don ya yi kuɗi mutum ya sayar da addininsa don ya yi kuɗi ya walankata littafin Allah don ya yi kuɗi ai duniya ta kare ina amfanin duniya da babu kaɗai ta Allah ina amfanin duniya da ba a aiki da Qur'ani uwa uba kuma ina amfanin duniya idan aka rusa ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'aban nan za a zo a rusa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wani bakin mutum ne mai nadadden gashi mai katon kai mai ido arami irin sifansa kenan zai zo ya rusa ɗakin ka'aba annabi ya bada labari hadisi ne ingantacce kuma mun yi imani zai faru duk tsaron da aka yi wa ɗakin ka'aba security da aka sa security camera da menene dan lokacin yayi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wannan kissar sadduni na yajuj wa majuj wanda zulkarnain yayi ba in lokacin da Allah ya kaddara ya zo wannan ginin zai rushe sai su fita hakan ne lokacin da Allah ya kaddara za a rusa dakin Ka'aba in ya zo za a yi a lokacin wannan tsaron duk ya zama babu mu dai fatan makar Allah ya nuna mana don idan babu dakin Ka'aba to tsayuwar mutane babu shi zaman lafiyar mutane babu shi yasa Allah yake cewa ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas me yasa aka ce qiyamul linas saboda samun dakin Ka'aba lafiya ce ga mutane ran da aka ce babu ita to shikenan kuma abu sai abin da Allah ya ga dama shine Allah ke cewa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba Allah madaukake ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah madaukakin sarki la'ana al-kafirina ya la'anci kafirai ab'adahum min rahmati ya nisantar da su daga rahmarsa wa adda sa'ira ya tana da musu wutar sa'iri a lahira khalidina fiha abada za su dawoma a cikin wutar nan idan suka shiga babu ranar da za su fita la yajiduna waliyan wala nasira babu gare su ba su samu waliyan wani masoyi ba wala nasira ko kuma wani wanda zai taimaka musu ya kare su daga wannan azaba babu shi lokaci yayi shikenan wannan sakamakon butulci da kafirci waɗanne kafirai ne malamai sun yi kai kawo kafirai iri kaza kafirai iri kaza mushrikan makka ne a min ahlul kitab ne duk wanda ya kafirce wa Allah ya shiga ciki ina cikin musulmai ne wanda ya kafirce wa Allah ya shiga ciki inna Allah la'ana al-kafirina duk wani jinsi na kafiri bai da alaka da Allah ya birce wa Allah ya ki yadda da Allah ya ki yadda manzannin da Allah ya aiko su duk wani da Allah ya saukar wannan ya sa ya fita daga sunnar da Allah ya sunnantawa waɗanda suka yi imani saboda haka Allah ya riga ya la'ance su ya tsine mu. ya sarta da su da girkan alkhair Allah ta wa'adda lahum sa'ira ya tanada musu wato azaba ta sa'iri in sun shiga kuma ba su fita a ciki ba har abada wace rana ce za su ga wannan wuta har abada za su dawama Allah ya ce yau matuƙallaba wujuhuhum bin nari ranar da za a jujjuya fuskokinsu a cikin wuta tuqallabu wujuhum bin nari a wannan lokaci suna cewa ya quluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula ya kaitonmu ya halakanmu ina ma da mun bi Allah ina ma da mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuqallabu wujuh bin nar za a jinga jansu a cikin wuta a ja su a gefen su kuma tun dama a kuma tun hagu ta fuska sai yasa Allah madaukaki ke cewa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim shin wanda yake tafiya akan fuskansa ya fi shiriya ko wanda yake tafiya akan kafafuwansa za a tafi da su cikin wuta ta fuskar su ta gefen su nau'in azaba iri iri Allah yake musu kuma fuska an ambace ta ne saboda fuska ce gaba mai daraja a cikin mutum yanzu da za a kawo mutum mari ina zai tare zai tare fuskar ya yadda a bugi wani wajen zai iya jurewa amma ban da fuska saboda wuri ne mai daraja sannan wuri ne wanda zafin da za a ji zai fi ji fiye da sauran wurare ko wannan wurin za a ka a cikin wuta a wannan lokacin za su ce ya halakan su ina ma da sun bi Allah ina ma da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atana Allah wa atana rasula wannan shine abinda duk wani mujrimi zai faɗa ran tashin kiyama kamar yadda Allah madaukaki ke cewa wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da imta'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula ranar da mutum zai ciji wato ya tsansa, ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi az-zalimi zai ciji tsansa. me yasa saboda nadama a duniya an ce maka ga hanyar Allah ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafin Allah kace a'a kai ba ka ji ba baka gani ba me zaka bi abinda zuciyarka ta riya maka me zaka ji zaka bi kana so ka burge a duniya kana so ka zama wani abu a duniya kana so ka zamanto ana ka a ko'ina kana so a ce banda kai ba mai yi ga sunan dai irin kirari iri iri da ake wa mutane na ƙarya sai kayi sai kayi wajen kansa ya kumbura ya butulce ya yi duk abin da zai na saba wa Allah amma in ya ga azabar Allah zai ce ya kai tona a ta'an Allah ina ma da muka bi Allah ina ma da mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya laita ta takhassu ma'ar rasul sabila kai tona ina ma da nabi ta farkin annabi ina ma da nayi sunna ya wailata laitani lam attakhiz qur'anan khalila ya kad kai tona ya halakata ina ma da ban dauki wani masoyi ba na ɗauke shi masoyi ya dinga nuna min babu komai in zo mu tafi ai za a yi kaza ai za mu yi kaza za mu kudince. ya sa ni hanyar fashi ai za mu yi kaza ya sa ni hanyar shan kwayoyi ai za a yi kaza ya sa ni hanyar luwadi. ai za a yi kaza ya sa ni hanyar ma dugo ya ai za a yi kaza hanyoyin da duk ake gani na batan nan ba haka kawai ake haifan mutum da iska ba ko in taɓa ganin wanda aka haife shi yana luwadi, ko yana fashi ko yana sata iyaye sun haifi ƴaƴansu lafiya an ba su tarbiyya amma me zai bata su abokani abokin banza in mutum ya haɗu da shi musiba sai kaga ya ɗauki maganar abokinsa ya bar na iyayensa da suka haife shi abokinsa in ya kira shi baban shi ya kira shi zai je gun abokin ya bar baban abokin zai ba shi shawara kai babanka yana da kuɗi ka je ka sato mana ka zo mu je mu yi shaye-shayen mu sai je dauko kudin uban ya je ya shaye shaye don aboki ya gaya masa aboki ya hana shi bin sunna eh mun san gaskiya ne amma ba za mu iya bi ba ya za mu yi to a ah, gaskiya ne amma ai namu ma gaskiya ne ai gaskiya ba biyu bace ko uku ne gaskiya ɗaya ce to sai dan da aka ga kiyama za a ce to ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ina ma da ban dauki wani masoyi ba laqad adallani an dhikri ba'da id ja'ani da hakika ya batar da ni daga ambaton Allah daga alqur'ani daga wa'azi bayan kuma naji wa'azin wa kana shaytanu lil insani khadula dama shaytan mai kaskantar da dan adam saboda haka da zaran kaji ka san mai kyawu ka dauka duk abokan taka da zaka yi da aboki ba zai ce maka kada ka ci abinci ka ce to naji ba za ka ci ba ko zaka yi da ka zo da yunwa don aboki ne to in ko ba za ka bi shi a nan ba kar ka bi shi a wajen addini ka addini ka duba ina ne hanyar shirya ta ga abin da ake faɗa a kiyama Allah ya sauwara mana filin kiyama wala yas'alu hamimun hamima ba daɗi masoyi ba zai tambayi masoyi ba yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi mujrimi wanda ya bar tafarkin Allah ya kafircewa Allah zai nemi ya fanci kansa daga azabar Allah da ƴaƴansa da matansa da abokaninsa da danginsa duka amma ba zai amfana ba saboda haka mu tunani daga yanzu mu dawo ga Allah mu bar ganin ziga da mutane suke mana a ce mana kai ne wane a zo ana tara maka ƙasa ana sunkuyawa a gabanka ana maka sajada ka yi alwala a ɗauka a sha kana tashi an tare ka an yi ma inuwa an yi wannan ka cire takalmi wani ya ɗiba ya sa aljihu kun ga wani takalmin da an ɗauka ana shafawa a jiki na taɓa gaya mun wani tsohon takalmin fata ba wai takalmin shehi ne ne an ɗauka ana kamar yadda za ka yi wankan sosai da sabulu ya za ka yi ko ina kake haka yake yi har ya daga rigansa wai yana neman tabarrukin takalmin kafan wani wanda shi ba annabi ba annabi ne kaɗai wanda ake neman tabarruki da abin da ya taba jikinsa gashinsa za a yi tabarruki da shi sallallahu alaihi wasallam rigarsa ana tabarruki da shi jikinsa in yana rayu ana iya tabawa a yi tabarruki da shi amma banda annabi babu wanda yake da wannan garanti ka'inan man kana in ka tambaye wanda ya iya larabci ya ga maka me ma'anar haka babu shi ka'inan man kana saboda haka a dawo hanya wallahi kamar yadda kuke jin muryar mu kamar yadda muke magana da ku muke magana da ku kuke jin namu muna jin naku wallahi haka za a yi kiyama duk wani wanda aka kankama shi aka kai shi inda bai kai ba za mu gan shi tsirara gaban Allah haihuwar gatumarsa ba wanda ya fiye tashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana ba a yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla hufa ba ta kalma ura tsirara ghurla ba kaciya farko wanda zai a sa masa sutura shine ibrahim alaihi salatu wassalam to wannan lokacin tukun sai mutum yayi nadama ina ma da an komar da ni duniya rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ya Allah yanzu kan mun gani kuma mun ji mai damu duniya zamu je mu gyara ba dai su suka batar da mu ba bari mu koma duniyar mana ai sai mun watsa musu kasa ai sai mun yi kaza ai sai mun yi kaza to gashi yanzu kana duniyar yanzu ka gyara ka koma ga Allah ka rungumi sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka huta a za a zarge ni a yi miya da kai ba zargi kake gudu ba a yi miya da kai a yi sub da kai sai ne inda jirin ba za su je ba ne a najeriya kake ba ba wanda zai hana ka kai addininka sai dai in kai ne kana da kwaɗayi idan na barci abin da yake bani ba zan samu ba ka manta da Allah anan sai ka zauna a yi wasa da kai a sayar da imaninka amma ka yadda da Allah to Allah shi ne ke bada arzikin shi ke bada kariya in ɗaukaka nema a yabta guna inda kuma al'izzata fa inna al'izzata lillahi jami'a walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin buwaya da daukaka na Allah ne gashi abin da zai faru a filin kiyama ka bi aboki ka bi yayanka ka bi wane ne gashi nan la yajiduna waliyan wala nasira yawma taqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula kai to mu ina da mun bi Allah ina ma da mun san Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma me za su ce wa qalu sai su ce rabbana ya ubangiji mu Allah inna ata'na sadatana mu mun bi shugabannin mu ne wa kubara'ana mun bi malaman mu ne fa adalluna sabila suka bar da mu daga tafarkin ka ya Allah kaga abin da ake faɗa ya faru a malami na ne ai ina jin nauyinsa ai ina jin kunyansa ai ya bani yarsa ai shi ya aura min mata ai shi ya min kaza shi ya bani jari yanzu tun da na ji karbi wannan abin da wuri din nan ba na ce bane da kyau to ga abin da zai faru a kiyama inna ata'ana sadatana mun bi manya manyan mu ne wa kubara'ana mal ibnu kathir yace ulama malaman mu muka bi malaman da ba sa karantar da kai bin Allah da manzo wallahi ku tashi ku yi karatu ko karkaji wani malami kuke ku yi karatu malami ba da me ya zama malamin gauta yake sayarwa tsire yake sayarwa tuki mota yake ya zama malami da me ya zama malami da karatu kuma ku yi karatu baya so ko ba sa so ku je ku san asirin da suka sani ku gan su tsirara shi yasa ake hana ku karatu a yi karatu a fito a buɗe darussa ɓangaren fikihu hadisi tafsiri duk a buɗe da su asa'ir funun allati tahzumu ulum shari'a a buɗe su a cika makarantu kowa ya faɗi ilimin da yake da shi na hadisi wallahi za a fahimci addini a fara ko daga arba'una hadisi a zo a karanta bulugul maram a zo umdatul ahkam a zo cikin littattafai na hadisi manya-manya a samu malamin da ya san su ya fara ya karanta ya fassara rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sirarsa ibadarsa aikinsa mu'amalarsa ɗabi'arsa za ku san cewa eh ga yadda annabi yake ga yadda wasu kuma suke Allah ce za su ya Allah mun bi manyanmu ne mun bi malamanmu ne me ya faru fa zallo na sabila sun bar da mu to me zai faru kaga irin addu'a da za a yi wa manya a cikin wuta rabbana ya ubangijinmu atihim du'fain min al'azab ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba ninki biyu ninki na ɗayan na butulcewan ninki na ɗayan batar da da suka Allah ka ba ninki biyu na azaba wa la'anhum Allah ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa mai girma suwa suke faɗa da suka bi suke faɗa akan manyansu a gaban Allah a lahira manyan ma su kananan sun dauka alƙawarin da ake musu a lahira mu ne za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza din da suka tashi a gaban Allah sai suka neme su ina wane ne babu ina wane ne don Allah karka kama sunan ana ana buya an ce wane zai ɗebe mu a kiyama zai cece mu ina yake babu yo ashe abun haka ne to yanzu mafallata ta zo ba su da abin kamawa sai ce ya Allah mu fa mun bi manyan mu ne su suka ce mana ga hanya muka bi su ba tare da karatu ba mun bi malamai A sai malantan nasu ba malanta ne akan sunnar annabinka ba malantan nasu malanta ne na a ba su girma a tafi lafiya malanta ne na a ci da bugusu wato a nuna mutane akwai wani sirrun da ba za ku sani ba me sirru a cikin addini ƙur'ani ne sirru wani don Allah akwai musulmin da babu ƙur'ani a gidansa akwai dalilin da ya fi alƙur'ani wajen neman hujja in musulunci ne ya fi ƙur'ani to me yasa za a ce akwai wani sirru ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kadai cikin daliban ilimi ba aka samu littafin hadisi manyan nan guda shidda da sharhohin su da muwatta da sharhin sa da sauran littafin hadisi da sharhohin su da littafin fiqh kama daga ahlari har ka je ga mudawwana kadai ne cikin daliban ilimi ba aka samu wannan littafin a gidansu ba ina tirrun a ciki wanda ba a ganin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai zo wajen shi ya musulunta ya zauna kwana 20 ya fahimci addini annabi zai ce ko maka je ka karanta da mutanen ka addini kwana 20 yayi Malik bin Huwairis ka karanta sirarsa kwana 20 ya fahimci addini ka je ka karanta da mutanen ka amma sai a wahalar da kai a wahalar da kai a ce har yanzu baka kai ba har yanzu baka kai ba ana so ka kai in ka kai ba za ka ji kira ba Allah ya samu gane ba maga abin da zai faru a kiyama duk wanda ya bi wani babba don shi babba don shi ne shugaba a wajen aiki ne a kasuwanci ne a duk ko ina ai wannan babban ka ne zai saka kaje ka siyo masa giya ka kawo masa wuyi ka kawo masa tramol ya sha shi babba ne in ya je za a gan shi ah, wannan wani ne fa ya zo a ah, shi ba zai je ba shi ne ke lalata da matan mutane 'ya'yan matan mutane ya siffanta maka ko ya ganta a wani taro ya ce to wacce mai gele kazan nan ita za ka yi wa magana sai shi kuma je ya hada kalik ɗin sai ya ɗauko ta can aje ta can otel ba wanda ya sani aje abin da za yi wai babban ka ne yana iya sallaman ka duk wace ka kawo tana sallaman ka ba dai kuɗi kake so ba an baka karka mutu to a gaban Allah zaka tashi me ya faru sai ce ya Allah wallahi shugabana ne ya ce in ban yi haka ba ba zai bani albashi ba wani kuma babban sai zai ce kaje kai kisa zai je kisa Wani zai ce kaje makabarta ka kawo min gaban dan adam a cire min nonon mace a cire min al'auran namiji a cire harshe a cire kwayan ido a kawo jariri za a yi sub da shi a sha kayi kasan ana yi kayi shiru to ga kiyama za ta tashi na san dai ba haka aka haife ka ba kuma ba haka za ka zauna ba kuma kana gani ana mutuwa na san baka taba jin wani ya mutu ya dawo ba duk wanda kaji ya mutu ya dawo ta bai mutu ba amma yana faruwa amma bai mutu ba inda ya mutu ba zai dawo ba su dogon su ma yi to sai a tashi ga mu ga Allah ta bahaushe to ga mu ga Allah na wancan lokacin ba daɗi mutum zai nemi hanyar gudu ina hanyar gudu ya kuli lisanu yamma idin ainihin makar kalla ranar da mun yi bayani a baya annabawa ma za su nemi wato mai ceto a wannan rana kuma ina maganan wani Allah samu gane rabbana atim bi'fani min al'azabi wa la'anhum la'nan suna cewa Allah ka tsine musu Allah ka wato ka turbanya musu azaba kuma ka la'ance su la'anta mai girma na'am يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عنه الله وجهها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku suka yi imani la takunu kal ladina azaw Musa Musa da dai kada ku zama awa waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salam sune yahudawa annabin Allah Musa bai tsira ba daga sharri wa kana inda Allah wajiha shi annabi Musa alaihi salam ya kasance a wajen Allah wajiha yana da daraja yana da daukaka bawa ne wanda yake da karamci mai girma a wajen Allah fa barra'ahu Allah na'am fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barrantar da shi daga abin da suka fada sun cutar da shi Allah ya kubutar da shi Allah ya ce annabi Musa bawa ne mai daraja a wajen Allah to wani irin cutarwa suka yi wa annabi Musa alaihi salam shi annabi Musa alaihi salam mutum ne mai jin kunya kamar da Imam Bukhari ya kawo hadisin Abi Huraira a Kitabul Anbiya a hadisul Anbiya yana cewa Musa alaihi salam rajulan hayyan mutum ne mai jin kunya baya barin jikinsa a gani baya bari a garsarecin sa bal sauran jikinsa ma yana rufe to a irin hakan nan wato ba a ganin fatan jikinsa sai suka ce Musa dai tunda yana rufe mana jikinsa din nan ko dai yana da wata cuta ko albarasi ko yana da wato wannan udra me kuke cewa ngu kamre na kaba kaba a ciki ne ai wannan eh? yana sauka a marena marenan mutum ya kumbura ya zama babba udra ake cewa ku je dai kun da fahimci me nake nufi shikenan suka ce yana da wannan ciwon shi yasa yake buya baya so a ga tsiraicin sa fa Allah sai Allah ya barranta da shi to ta wace hanya Allah ya barranta da shi Nabi Musa ya je kogi zai yi wanka sai tuɓe rigansa ya aje akan dutse sai shiga yayin wanka yana fita ya zo zai doki kayan sai dutsen ya wato ya ja baya in ya matsa zai ɗauka dutsen ya ja baya ya ɗauki sanda yana cewa hajar saubi dutse kayana ba kayana dutsen yana ja yana ja yana ja shi kuma yana bi a tsiraranta sai har dutsen ya jawo shi zuwa inda akwai mutane da yawa suka ga jikinsa suka ga tsiraicinsa sai ka gan shi lafiya bai gaza wa komai bal ya fi su sannan dutsen ya tsaya annabi musa ya ɗauki kayansa ya sa har ma ya bugi dutsen bugu uku har dutsen ya yi wani ƙara saboda bugun da ya yi masa to wannan shi ne kabarra Allah min ma Allah ya barantar da shi da wannan haya nan suka gani suka ce ashe lafiyar shi ne lafiyar shi mutum don ya rufe jikinsa ba wai illa ba ce wannan yana faruwa a ɓangaren mata idan wasu mata suka lullube jikinsu a wani waje sai wasu mata suna cewa ko dai ki da lafiya ne ko dai kina da ciwo kaza ne ko kaza ne ba su sani ba da za su buɗe sai dai wa'annan da su gudu su bar wajen don kunya haka wata ta yi a saudiya ta shiga shago da niqab din ta rufe fuskanta kaf sai wata ta bude fuskanta ta fara mata dariya kin rufe fuskanki kamar kaza kaza ko dai kaza kaza ta dauka wata mummuna ce sai ta kira ta inda ba maza sai ta buɗe kike kin gani sai ta gasu ashe masha Allah tabarakallah shi ta ce ni bin umarni nake ba wai abin ne ba a sani ba to annabi Musa alaihi salam al'ana Allah ya garanta da shi to mu kuma al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana mana gargadi shi yasa yace la takunu kal ladina adaw Musa kada kuma ku cutar da annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Yahudawa suka cutar da annabin Musa alaihi salam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya raba wani abu sai wani ya zo ya ce wallahi ba ya adalci ba cikin wannan raba annabi ne ya raba abun ba sai mutum ya ce wallahi ba ya adalci ba annabi abu ne Allah ya bashi dama a ciki zai bayar wa wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama a wani hadisin yake cewa wanda na bar shi fa na fi son shi akan wanda na bashi don wanda nake bashi din mai yiwa imaninsa yana rawa ina so in bashi ya samu natsuwa a cikin imanin amma wanda na hana shi din na san yana da imani abun duniya ko na bashi ko ban bashi ba zai abin nan ba zai canza ba da ya fa aka faɗi haka sai ibn masud yana wajen sai ce wallahi zan ga yau annabi abin da ka faɗa sai je ce rasulullah rabon da kai fa ga wani abin da ya faɗa a kai sai sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya jika kan Musa rahimallahu Musa Allah ya jika kan Musa alaihi salam laqad uzi akthar min hada fa sabar an cutar da shi fiye da haka yayi hakuri kaga annabi cewa akai kawai bai yi adalci wajen rabawa ba amma Musa fa aka ce yana da albarasi yana da kaza yana da kaza Allah ya barantar da shi kuma in ba barrantarwan ba Allah ya so yi haka ba ko a shari'a su bayyana tsiraici ba laifi ba ne ba ko dai Allah ya yi ne don ya nuna musu ikonsa ba amma mutum kamar annabi tukun har ku zo ku taɓa shi ta fuskar tsiraicinsa Allah ya nuna muku shi ku ga cewa ba ya da wannan illar ai ba karamin abu bane saboda haka Allah kuke ce wa kana inda Allah wajiha na'am ya ayyuhal ladina amanu ya kodin da suka yi imani da kadaicin Allah ittaqullah ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wacce take daidai in za ku yi magana ku faɗi gaskiya qawlan sadida ay qawlan mustaqiman la hujaja magana mai kakkiya ta gaskiya a mu'amala zaka yi in hira zaka yi ko wasa zaka yi ya zama akwai gaskiya cikin wasa balle kuma ba wasa ba akan magana ce ta gaskiya gaskiyan nan da ita aka tsaye daga duniya inda ƙarya ce da duniya ta rubuce amma yau duniya ta rungumi ƙaryar akan gaskiya saboda haka ya zama rayuwar ba ta da daɗi kowa ya fi son ƙarya akan gaskiya yawanci kaɗan ne masu son gaskiya saboda yawan mara gaskiyan ya zama na kamar ma ba mai gaskiya Allah ya sauwake Allah ya ce wa qulu ƙaunar sadida ku bari magana wacce take gaskiya idan kuka yi haka yuslih lakum a'malakum sakamakon kenan taqwallah wal qawl as-salim ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya in kuka yi haka ga sakamakon yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku ma'ana zai datar da ku zuwa ga aikin da za ku dace da sunna in kana faɗin gaskiya za ka dace da sunna za ga wani ba a kan sunna yake ba amma don son gaskiya su sai Allah ya gane da shi ashe ga inda gaskiya take yusalli lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku kaga sakamakon ke wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad faza fawzan azima hakika ya rabota rabo mai girma inji Allah na'am إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki bayan ya yi wannan bayani sai ya juyar da mu zuwa ga waɗanda suke masu biyayya yace inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard lalle mu min gitta amana zuwa ga sammai da kuma kasai wace irin amana ce Allah ya gitta musu wannan amana saboda girmanta da nauyinta fa a bayyana an yahmilnaha sai suka ki daukan wannan amana wannan ki ba wai ki na ba za mu yi ba ba a'a ki na tsoro shi yasa Allah ya ce wa ashfaqna minha sun tsoraci wannan amana kada su dauka ba za su iya saukewa ba da sama da kasa da su suka kasa daukawa wa hamala hal insanu sai dan adam ya dauki wannan amana innahu lalle shi dan adam din kana ya kasance zaluman mai yawan zalunci ne jahulan kuma mai yawan jahilci ne zaluman jahul ai fa'ul wato wato yana nuna cikan zalunci ba wai kamar zaliman haka ba zaluman akwai mubalagha saboda haka shi zalunci sa yawa hakan nan jahilcin kuma yayyawa to wani irin amana ne Allah ya gittawa samai da kasai ruwayoyi sun bambanta ko kuma an ce masu tafsirai sun yi maganganu masu yawa amma dukkan suna komawa asali guda akwai wanda suka ce wannan amana da Allah ya gittawa halittu su ne amana na farilu da Allah ya daura farillan addini ko suka ce amanar ita ce tauhidin Allah kamar yadda yake cewa wa idna taqlan jabala fawqahum ka'annahu dhulla وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتناكم بقوة ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون أتم أمانة الله يأتي ذريع آدم تندق قوة آدم سنعك ونزريع ita ce amanar kaɗai ta Allah anan kuma ce Allah ya gita wannan amana ga sammai da ƙasai da duwatsu wasu kace amana ita ce sallah lokaci biyar da azumi da zakka sune amana kuma duk wanda yake yawa inna abubuwan tare da tauhidin sa to abin da ya rasa kaɗan ne mutumin da yake kaɗai ta Allah ya kula da sa ya ba da zakka ya yi azumi to abin da bai yi ba a cikin addini ba su da yawa saboda haka wasu suka ce wannan sune amana wasu kuma suka ce amana da ake faɗa shine wato amana da ake baiwa mutum na ajiya idan aka ce ga amana ta magana ga amana ta kuɗi da amana ta kaya rikon wannan amana shi ake nufi domin amana tana kaucikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amana za a ɗauke ta a cikin al'umma har zai kai gaba za a samu mutum amintacce ba mutum da yana da amana yana rikewa amma wata ran zai yi bacci ya tashi sai a ɗauke amana da ke tare da shi sai ya zama kamar wato wuri ne gurbi ne na amana amma babu amana har zai kai ga za a ce a cikin kabila kaza akwai wani mutum amintacce a unguwa kaza akwai wani yana rikon amana wannan mai ku a yaba masa sai ya zama abin gori kuma me yasa saboda gushewan amana yau yanzu ina wa masu amana yau nawa masu amana yanzu mutum zai zo ya ce maka ba ni bashin dubu goma za ka ɗauka ka bashi ya tafi ba ni jari miliyan ɗaya sai ka ɗauka ka bashi ya tafi in ya zo don kai kana da yadda ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi gobe za ka ji ya yi aure ina ya samu jarin auren da kuɗinka wamba mai hankali ba ne zai je ce bari ya bai wa malamai su rufe maka baki ya ci kudinka ya rufe bakinka an dake ka an hana ka kuka ke saboda haka amana duk wani ma'anar amana za ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana alamar munafiki shine cin amana ayatul munafiki talafu idza haddatha wa idza atmina wa idza wa'ada in mutum yana saba alkawari yana cin amana yana ƙarya a zance munafiki ne to cin amana alama ce ta munafukai gashi Allah ya gita amana duwatsu sun ki sammai da kasai sun ki amma dan adam ya dauka Kace ce zaka dai kade Allah Kace ce zaka yi la ilaha illallah ka zo baka yi la ilaha illallah ba Kace amana Kace kana son manzon Allah zaka bi shi ka zo baka bi shi ba Kace amana fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan dan adam sai ya dauki wannan amana innahu kana na'am innahu kana zaluman saboda shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zalunta ne ga kansa da kuma ubangijinsa wajen sabawa Allah subhanahu wataala jahulan shi jahili ne saboda bai san aqiban al'amarin ba to anan malamai suka ce me yasa ya dauki amana wasu suka ce ya dauki amana ne saboda zalunci da jahilci wasu suka ce a'a yaya wanda ya rike amanar Allah zai zama azzalimi ya wanda ya rike amanar Allah zai zama jahili sai dai yuhammal hal insan mutum ya dauki amana da ya saba amanar sai zama zaluman jahulan dalilin saba wannan amana dalilin shine wannan amana amma wanda yake amana ba za a ce masa azzalimi ba ba za a ce masa jahili li yu'adhib Allahu al-munafiqina domin kuma a ƙarshen al'amari Allah ya saukar da azabarsa ga munafikai waɗanda suke mazajensu wal munafiqati da munafikai matansu wal da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata karshen al'amarin abin da zai same su kenan saboda sun ci amanar Allah sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal amanar sauran manzanni ma wa yatubu Allahu ala almu'minina wal mu'minat kuma Allah madaukaki ya karbi tuban mu'minai maza da mu'minai mata waɗanda suka kiyaye amanar da Allah ya danka musu sun kiyaye tauhidin Allah sun kiyaye amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun kiyaye amanar da aka daura musu wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah madaukaki ya kasance mai yawan gafara ne kuma shi mai jin kai ne ga bayinsa Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ji kanmu na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الحمد لله نظام سيعنا الله يسعر بركة سنة عبد الله مكسام يقافر ثمان سنة بمه وصل الله وسلم وبارك الله عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله